Balkisa Garba Bawa ɗalibar jami'a ajin shekara ta biyu kan sashen harkokin tattara kuɗi da kuma sashen yankin hilaye a makarantar horon aikin hukuma ta ƙasar Nijar bugu da ƙari 'yar kwangila mai tashe yau da shekara ɗaya ke ga da take mai da hankali ga sarrafa turaren wuta da turarukan gargajiya da tallakanta daga wata goralta. Karamawa ce a gare ni da nake shiga cikin ci gaban ƙasa ta hanyar darjanta mu na gida. In zama koyi ga matasa don kasu zamna cikin zaman kashe wando. Don gwadin kuma da ana iya gama karatu da wasu ayyuka ƙanana. Wata abukiyar karatu na ce ta zama koyi a gare ni, wata babarbara ce. Yayarta ce ta ɗan bani horo. Farashin ya bambanta ne daga jika uku zuwa jika takwas. Tsabtsab ba da shagala ba ta fa'inci tsabtatar mayuka na musamman da take oda a wasu lokuta daga ƙasashen waje. Ɓangaren kaimin lalubanta daga mahaifiyarta ta same shi wadda ke taimaka mata sosai. Wannan wata husaha ce ta kanta tun tana ƴar ta take yan dubarunta. Na ji daɗi sosai da na ga tana odar kayanta da yan kuɗaɗenta. Ina cikin mata yan kungiyar farar fulla. Ina alfahari da yadda take ƙoƙari na bin sahuna. Ganin ƙaramcin shekarunta ga kuma wannan husa'ar da kuma goyon bayan masu hannu da shi ne. Ina sa ran za ta kai labari. Bisa ƙalubalai tana takatsantsan a kai tare da kasancewa cikin tsarin daidaiton karatunta da ayyukan kasuwancin da take. Matashiyar elmata mai shekara 23 har an soma tallatarta a cikin shafuffukan yanar gizo. A ƙarshen mako ne na fi ba kasuwanci ƙarfi wajen yin tallace-tallace saman kafafen sada zumunta inda akwai wasu abokanan cinikayya da ke gabatar da ni wajen mutanen da ke kusa da su. Wata rana saman Facebook da Instagram da yawa Yawanci a saman WhatsApp ne ake rubuta mini kuma akwai 'yan uwana. Mai basira ce sosai ga sarrafawar turaren wuta da kuma turarukan gargajiya. Balkisa na da fusaa ta garwaya itatuwa domin samun kamshi mai daɗi.